Allah Libo sashin Hausa ne na murya Amurka akan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar tara ga watan Yunin shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC bari mu fara da kanin labaran duniya. Yau Alhamis hukumar lafiya ta duniya da WHO ta yi shelar baratar ƙasar Liberia daga cutar Ebola. kasar Isra'ila ta soke takardar izinin tafiye-tafiyen falasinawa 83 a yayin watan azumin Ramadan. Sannan dakarun tabbatar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka da ke Somalia sun ce sun kashe sama da 100 na mayakan Al-Shabab. To a Najeriya kuwa mazauna yankin Niger Delta suka fara wato tofa albarkacin bakinsu dangane da matsayin da kungiyar tsageru ta Niger Delta Avengers ta dauka na kin hawa teburin tattaunawa. Ban iya ce ma mun san mi'adali da suka irin abubuwan da suka yi. Wannan yana cewa ne ni a ra'ayina tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta biddo da samar da ayyukan yi. to har ila yau a najeriya akwai alama tsuguna ba ta kare ba a rikicin shugabancin babbar jam'iyyar adawa ta pdp za ku ji irin sabuwar wayanar da ake toyawa sannan juma'a ali za ta zo da shirinta na bango ya tsage wato na sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau Alhamis hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi shelar baratar kasar Liberia daga cutar Ebola bayan da kasar ta yi nasarar shafi kwanaki 42 ba tare da jin ɗuriyar wannan mugunyar cutar mai kisa ba. WHO ta yaba ma gwamnati da mutanen Liberia saboda kwakwaran matakin da suka ɗauka kan bular eh, Ebola ta baya-bayan nan. a cewar wakilin who liberia dr alex gasarira wanda ya kara da cewa who za ta ci gaba da taimaka ma liberia a kokarinta na kawarwa da ganowa da kuma daukar mataki kan duk wani abin da bata gane masa ba wannan ne karo na hudu tun bayan da wato tun bayan bullar wannan annobar da aka ayyana liberia a matsayin wace ta barata daga cutar na bayan nan wata mace ce wadda ta kamu da cutar a kasar gini kafin ta taho liberia da 'ya'yanta waɗanda su ma suka kamu ya zuwa lokacin da who ta yi shelar kawo ƙarshen yaduwar cutar ebola a ƙarshen shekarar bara cutar ta hallaka mutane sama da dubu goma sha ɗaya a uku daga cikin ƙasashen afirka ta yamma da suka fi kamuwa da cutar kasar isra'ila ta soke takardar izinin tafiye-tafiyen falasɗina 83 yayin watan azumin wato ramadana bayan da wasu falasɗinawa biyu 'yan bindiga suka buɗe wuta kan masu sayayya da masu cin abinci a wata kasuwar da ke daura da ma'aikatar tsaron isra'ila da ke tel aviv da daren jiya laraba da yi wato sanadin mutuwar mutane hudu da kuma raunata wasu biyar duk wani izinin da aka bayar don ramadana musamman izinin tafiyar iyalai daga judiya da samariya zuwa cikin isra'ila an soke a cewar kogat wato sashen da ke kula da harkokin farar hula a yamma da kogin jordan a wata takardar bayani a yau dinnan alhamis wannan umarni ya kuma shafi ɗaruruwan falastinawa a gaza da kuma 'yan uwan ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai harin waɗanda aka haramta wa dukkansu kai ziyara ga 'yan uwansu da kuma halatta addu'o'in lokacin watan ramadan a birnin kudus da kuma tafiya ƙasar waje wato ƙasar waje ta filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ƙasa da ke tel aviv sojojin isra'ila sun kuma ce za su girke karin ɗaruruwan sojoji ciki hadda na musamman a yammacin kogin jordan a matsayin martanin wannan hari to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc dakarun tabbatar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka da ke somaliya sun ce sun kashe sama da ɗari na mayakan al-shabab waɗanda suka kai hari a wani sansanin soja a yau dinnan alhamis jami'ai da kuma mazauna wurin sun ce 'yan bindigar sun tayar da bom cikin wata mota sannan suka yi yunkurin afkawa cikin sansanin sojan habasha a ƙauyen halgan mai tazarar kilomita 260 arewa da birnin magadishu kanar joseph kibet mai magana da yawun sojojin au na amisan ya gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa sojojin habasha da na somaliya sun fatattaki waɗanda suka kai harin na asuba rahoton farko na nuna cewa an kashe mayaƙa sama da 110 a wannan harin a cewar sa ma'aikatar harkokin wajen somaliya ta ce mayaƙan da aka kashe sun kai 120 shugaban ƙauyen guhad abdi warsami ya gaya ma muryar amurka cewa mayakan alshabab sun kai hare-hare biyu daya ya auna wani rukunin gidajen sojojin habasha eh, wato sojojin da sojojin habasha ke ciki ɗayan kuma ya auna sansanin sojojin somaliya ya ce babu harin da ya nasara kuma gawar gawarwakin maharan na yashi can cikin ƙauyen shugaban amurka barack obama ya ce rawar da zai taka a zaben wannan shekara ta neman maimaye gurbinsa ita ce ta tunatar da amurkawa cewa shugabancin ƙasa fa ba wasa ba ne wannan ba harkar na shaɗantarwa a talabijin ba ce inji obama yayin wata hira da shi a shirin tonight show na gidan talabijin ɗin nbc wanda ake yadawa a yau alhamis na ga irin shawarwarin da ya kamata ya yanke da kuma irin ayyukan da ya kamata a yi kuma ina da karfin wato karfin gwiwa cewa muddin aka tunatar da mutane muhimmancin al'amarin da kuma manyan matsalolin da ya kamata su warware ba za su yi zaben timin dare ba kafin nan obama ya nesanta kansa daga al'amura yayin da ake ta zaben 'yan takarar shugaban kasa a jam'iyyarsu ta democrat da kashi wato kishiyarta ta republican amma da yake a yanzu ga dukkan alamu hillary clinton da donald trump za su buga a watan nuwamba lokaci yayi da shugaban kasar zai taimaka a gwagwarmayar ganin cewa wadan takarar wato democrat ne sake shiga fadar white house a karo na uku a jere obama ya gaya wa jagoran shirin na tonight show jimmy fallon cewa ya yi magana da clinton da babban abokin karawarta a jam'iyyar democrat wato bernie sanders a tsan lokacin yakin neman zaben kuma ya ba su shawarwari ya ce abu ba abu mamaki ba ne ya cewa bai yi irin wannan tattaunawar da trump ba yayin yakin neman zabensa trump ya yi ta sukar shugabancin obama ya ce muddin aka zaɓi clinton za ta ci gaba ne da irin waɗannan manufofi to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Za mu fara ne da Najeriya inda bayan da kungiyar tsagirin Niger Delta ta ce ba za ta hau teburin tattaunawa da gwamnatin Najeriya ba. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya ji mana ra'ayoyin wasu wato mazauna yankin kan wannan matsa da kungiyar ta dauka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto. Kungiyar 'yan bindigan Avengers na neman gurgunta tattalin arzikin Najeriya musamman na 'yan kwanakin nan bisa la'akari da mummunan hare-hare da kungiyar ke kaiwa kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin Niger Delta harin baya-bayan nan dai shine wanda ta yi ikirarin kaiwa kan kamfanin man Chevron mallakar ƙasar Amurka kungiyar dai ta sanar cewa ta yi watsi da duk wani shiri na silhu da gwamnatin ƙasar domin kawo ƙarshen hare-hare da take kaiwa a baya dai an ruwaito ministan man fetur kasar yana cewa gwamnati za ta soma tattaunawa da 'yan sabuwar kungiyar ta Avengers. Kungiyar ta Avengers dai ta ce za ta fiddo da wasu sabbin dubaru domin faɗaɗa hare-harenta na zamani a kan kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin na Niger Delta kuma shirin tana nan na soma kakkaɓo jirage da suka ratsa ta yankin ta na Niger Delta mai arzikin mai. Sa'an kuma ta kira kamfanin ayyukan haƙar mai da cewa masu kunnen ƙashi ne kuma ta nuna su shiga taitayinsu dokan dai wannan dabbarwa na ji ra'ayoyin 'yan yankin na niger delta dangane da tsanantar har-haren ga abin da suke eh, cewa suna francis john ne mu mawala gaskiya ban iya ce ma mun san mi'adali da suka irin abubuwan da suka yi gaskiya lamu wala ba mu jin daɗi ne wala kamar suna so su kashe ƙasan ne don mu ma da a cikin rijin in nan mala kallon su ɗaya muka yi muna zargi wasu yan siyasa wasu wanda a cikin siyasa wanda suna sponsor insu dole dole haka ne don in ba wanda a cikin siyasa irin makamai da suka sai da irin abubuwan da suka da confidence inda aka gare su na yin wasu abubuwa dole na sai akwai wanda ka ba su backup wani babba cikin gwamnati wanda ka ba su backup So my own opinion is this: during the former regime, I think there was somehow they negotiated Wannan yana cewa ne ni a ra'ayina tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta bido da samar da ayyukan yi ga 'yan bindigar yankin Niger Delta da kuma tura su kasashen waje domin yin karatu sai dai kuma a wannan karo ba a fiddo da wannan shirin ba saboda haka ina ganin shi ya kara dagula al'amura amma dai idan za a bi hanya ta sulhu domin samun zaman lafiya a yankin mu Niger Delta to muna bukatar hakan ita kuwa wannan ta ce. name is Mrs. Harry. Uh, for me, to withdraw uh, military is not a good idea. Tana cewa ne dai a ra'ayina ban ga amfanin janye sojoji ba a yankin mu na Niger Delta idan an yi haka tsaro kan ƙara taɓarɓarewa illa dai kawai muna buƙatar daidaito domin samun zaman lafiya a yankin namu na Niger Delta mai arzikin mai shi kuwa wannan da bai ambaci sunansa ba ya ce. My opinion is that federal government should not withdraw military from the Niger Delta. They should remain because it prevents a lot of Babu wani batun janye sojoji a yankin mu na Niger Delta illa illa kawai a fafata da 'yan kungiyar ta Avengers domin gaskiya mu ba mu san su ba kuma ba mu san ko su wane ne ba zaman lafiya muke so a yankin mu kasar Amurka ta nuna damuwa matuka game da yadda 'yan bindigar Niger Delta Avengers ke kai hare-hare kan cibiyoyin man kasar Amurka dai ta buƙaci a sasanta lamarin cikin ruwan sanyi hare-hare dai da 'yan kungiyar ta Avengers ke kaiwa kan bututayen mai da iskan gas ya sa dimbin man da ƙasar ƙasar da ke haƙowa a kullum ya yi raguwar da bai taɓa yin irin ta ba kusan shekaru ashirin da suka gabata lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria to da fatan za a min afuwa lamido abubakar sokoto ne haɗa wannan rahoto ba hassan mai na kai ne ba to har ila yau a najeriya akwai alama tsugunne bata kare ba a rikicin shugabancin babbar jam'iyyar adawa ta pdp kwanaki kaɗan bayan da sanata amin makarfi ya shiga ofishinsa a matsayin shugaban jam'iyyar na da kwankwariya wakilin muryar amurka hassan na kai na dauke da karin bayani yayin da tsohon gwamnan jihar kaduna sanata ahmed makarfi ke ɗarewa shugabancin jam'iyyar pdp na ƙasa bisa goyon bayan kwamitin amintattun jam'iyyar a gefe ɗaya kuma tsohon gwamnan jihar borno sanata alimadu sharif na ci gaba da yin tarjiya yana cewa har yanzu shine shugaban jam'iyyar na halas shi dai sanata alimadu sharif na fakewa da hukuncin kotu barista abdullahi jalo shine mataimakin kakakin jam'iyyar na ƙasa kotu ka ce dole sai ka zo ka shugabanci mutane dole jigajigan jam'iyyar pdp masu kuɗi sun ce a'a wannan tafiyar tana da wabi a gyara wannan gyaran ne aka yi aka kawo makarfi shi ma makarfin zai yi wata uku ne a yanda convention ya bashi to sai dai kuma a cewar tsohon mashawarcin shugaban kasa na musamman kan harkokin siyasa barista ali gulak su har yanzu sanata ali sharif shine shugaban jam'iyyar na halas a yadda nake maka magana yanzu sanata ali Ahmadu Sharif shine shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya. magana makarci ai ba kan ka'ida ba ne. To amma kai da ganin cewar kwamitin amintattu na jam'iyyar su amince kuma ma. Kwamitin amintattu na jam'iyya ba su da hurumi a karkashin kundin tsarin mulki musu ba wani shugabancin jam'iyya. Kotu ta ba da hurumi cewa ali Ahmadu Sharif shine chairman dole ne a bar shi shine chairman har lokacin da aka gama jin shari'a. To amma kai da idan kuka duba wannan ja'in da ake ciki gashi za ku yi zaben gwamna kwanan nan a jihar. Ja da ake yi a bi kundin tsarin mulki kuma INEC sun san da wannan kundin tsarin mulki. Amma ya labai ana cewa kamar ita INEC ta amince da shugabancin na makarfi kwanan nan. INEC ba ta amince da shugabancin Ahmed makarfi ba ku je ku tambaya. In ka zo ofis nawa zan baka umarnin kotu da aka shimfiɗa cewa shugaba jam'iyyar Ali Modu Sharif shine yanzu ya kamata a kare mutuncin shi tukuna. Eh kamar shi ma makarfin ai ya samu wata umarnin kotu a birnin Fatakwal. Wannan umarnin kotu din ka zo in baka su wancan umarnin kotu na expert na Port ya riga ya gama amfani yau yan magana kan ce ba a sanin mace to sai miya ta kare Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria madalla gaida hassan to a fagen siyasa amurka a yau ne shugaban amurka barack obama zai gana da mai neman takarar shugabancin ƙasar ƙarƙashin jam'iyyar democrat wato sanata bernie sanders wanda yake hamayya da hillary clinton wanda kuma ya ce har yanzu bai janye daga takarar ba na tambayi mai fashin baki a faɗin siyasa amurka dr sufiyani mai biyar ko yana ganin obama zai wato zai lallashi sanders ne ya mara wa clinton baya kwarai kuwa domin abin da zai faru kusan a ƙarshe kenan saboda ba zai na farko ba zai bi shi ainihin wancan ɗan takarar republican ba wato ainihin ah, Ah, Donald Trump. Donald Trump, eh. Hmm. Dole zai zauna a cikin gida wannan rigimar da suke tasu ce ta cikin gida kuma mafiya yawancin matasan da suke tare da shi na iya yin haƙuri su zaɓa abin da yake so wanda hakan na iya jawo nasara ga ita Hillary Clinton akan ah, Bernie Sanders. Sanda in ka lura ce ce ku can da ke tsakanin Bernie Sanders da kuma ainihin Trump. za ka ga cewa ya fi tsanani sosai a tsakaninsu kuma dama haka ya kamata tunda ba jam'iyyar su ɗaya ba kuma suna da bambancin ra'ayi matuka, da gaske musamman a kan abin da ya shafi talakawa da matasa da mata sunana Ismail Garba game da shi wata na azumi Allah subhanahu da fatan za a yi mana afon wannan kutse da muka samu dr safiyanu mai biyar kenan ya mana tsokaci to yanzu labarin da muke samu na cewa wato sanata bani sanders ya isa fada ta white house yanzu kuma agogo na cewa karfe 11 na safe ne wato a nan washington dc da mintuna goma sha biyar ga jimai ali da shirinmu na gaba masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da daraktan yada labaran matatan man NNPC, Malam Garbadin Muhammad, wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Garbadin Muhammad ya amsa tambayar Malam Isiyaku Lawan akan abin da gwamnati ta shirya wa talakawa bayan da ta cire tallafin mai. Yau Malam Garbadin Muhammad zai amsa tambayar Malam Isiyaku a kan deregulation da ya ce me yasa aka ƙayyade wa masu sayar da mai farashin mai. da an ce deregulation menene kuma na sa na ƙayyade farashi a cikin da yake ba. Ita ma wannan tambaya kan hanya ta kasancewar ya fito da al'amarin mai da gas na duniya ma Vamos a kankanta ta za ka ga cewar ko ma nawa ka siyo man na a da aka yi saboda kada a je a tursasa wa mutane da jama'a akwai da mutanen da su ba su na jama'a eh, eh. ina fata na ansa wannan tambaya a ka ansa eh, sosai sai magana subsidy kwamiti yawa sai magana subsidy kwamiti da ya yi ce akwai har an samu wadansu da laifi haka ne ba wanda aka samu da laifi akwai dai waɗanda ake tuhuma in zai iya tunawa ma har an je kotu aka faɗa abubuwan da za a faɗi game da abin da ake tuhumar su da shi ko ta saurare su sannan ta ba da belin eh, wannan ba aiki ne wannan aiki ne na hukumar da aka ba da yanar cikin abin da ta gano ko abin da take ciki wallahi ban sani ba a cikin NLCC ba ne wani da tana kama mutane tana a'a cikin NLCC shi ne tabbatar da cewa ta kare haƙƙin gwamnati a cikin hada-hadar mai tunda ita NLCC ta ma kasuwanci tana sai mai ne sai da abin da ta samu ta ba ta asusun mm, eh, mm. sannan kuma tana da bangare wanda shi ma yana gino mai kamar yadda eh, sauran manya-manyan eh, kamfanoni na wanda su gino mai ita ma yana fi tana da nata wato npd e. shi ma na gino mai ne sai da abin da aka samu a kai asusun gwamnati to yanzu ma an yi sa'a ko kuma an yi gyara maimakon a ce ah, wannan asusun yanci eh, eh, mutum da ake ciki game da wadanda wannan hukumar da ta kafa ta bar abin da to malami na gaba bismillah ko salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum sunana bashir muhammad madara to na wato gashi dai yanzu an cire wannan tallafi na mai wanda ya kai ga ƙarin farashin albarkacin mai zuwa naira ɗari da arba'in da biyar wanda irin tabbaci ah. shi ah, bako zai bamu na tsayawa a wannan farashi ba tare da gobe jibi zuwa gata ba kuma ka ji farashin ya yi sama don ko a yau ne a nan kano na sha mai naira ɗari da arba'in da bakwai kaga akwai yiwuwar wato idan man lokaci kaka shiga ra'ayi ya fahimci tambayar ka kana da wata tambaya Yau, sannan magana ta biyu shine tun bayan rantsar da girma shugaban kasa yake ta kokarin canje-canje a bangaren wannan albarkatun mai daga kan manyan daraktoci zuwa kan wasu wanda suka shafi wannan al'amura na mai to a ina gizo yake saka tsakanin can bangaren waɗannan manyan ma'aikata da aka canja na bangaren da na da kuma mu da muke tunanin da shugaban kasa zai samu ministan albarkatun mai na karan kansa saboda abubuwa sun mai yawa ya koma gefe wajen ganin e, ka shiga ra'ayi sai kungiyoyi na waɗannan guda biyu saboda lokaci yawa to malam garba wacce ansa za ka bashi eh, to ansa ta farko ya ce ya fi dari da arba'in da bakwai eh. ah, a wani wuri a kano Eh, wanda ya sayan mashi da manyan ɗari arba'in da bakwai ya saka duka kuma in dai har ya ci gaba da haka nan a hankali a hankali hukumar da aka sa don ta lura da cewa ba a ce da mai sama da ɗari arba'in da duka ba kuma za ta hukunta shi sa'annan sun eh, ke sa eh, wannan ba zai haura haka ba abubuwa biyu na ɗaya wannan fiye har yanzu tana shigo da mai kuma tana da gidajen mai kuma ita za ta sai nata da arba'in musamman a ƙauyuka da kuma wajen birane saboda an aka ce za su da eh, farashin na nnpc na gidan mai nnpc zai zama a ƙasa da yawa a cikin birane kamar kano misali za su gani mutane za su taru suna kawo cunkoso a hanya amma daga waje-waje za a sai da shi ƙasa da wannan da arba'in da biyar na ɗaya na biyu abin da ya sa muke ba da lokacin cewa in Allah da wannan kuɗin ba zai yi sama ba sai ma dai yiwu kasa saboda ai muna da matatun mu. waɗanda muke ta kokari su tashi su fara aiki kuma sun tashi sun fara aiki da na wari da na port da na kaduna aiki da suke bai kai da bisa ɗari ba na yadda ya kamata amma dai suna aiki kuma wannan shine karo na farko da za a sami dukkan kuɗaɗe sun da aiki a lokaci ɗaya daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan in Allah da muna sa ran zuwa shekarar da za mu yi gyaran za a yanzu gyaran da zai sa su fara fito da mai da ji bisa ɗari na wanda kuma su fito da shi idan suna aiki da ɗari bisa ɗari za su ba mu kusan rabin man da muke bukata wanda ke kamar lita miliyan ashirin to kaga idan aka samu wannan sannan ga ainihin tana shigo da mai sai kuma ga sauran 'yan kasuwa suna shigo da mai gaba ɗaya abin da zai sa kuɗin mai sauko in akwai shi in ka ji abu na tsada ba shi saboda haka muna muna ƙara gaba ana ƙara gyara waɗannan matakan nan muna ƙara fito da mai to duk da kuɗin mai in ma bai sauko ba ba zai ci abin da haka sannan kuma yanzu haka an riga an tallata cewa wanda yake da ƙarfin gina matakan mai ya zo ya kawo ya nuna ƙarfin shi har da an tallata waɗanda suke da sha'awa suna da ƙarfi sun zo sun kawo manufarsu an buɗe manufar kwanan nan za a buɗe a cikin ga waɗanda suka ci kuma suka cancanta za su gina matakin guda uku a cikin waɗanda muke da su yanzu za a gina wata matakin mai karama a cikin matakin man katsina za a gina wata karama a cikin matakin man za a gina wata karama a cikin matakin man wari idan ka haɗa su gaba ɗaya waɗannan sababbin guda uku da za a gina inda za a gama su cikin nan da shekara biyu za su tace mai sama da abin da ƙasar nan ke bukata idan ka haɗa wannan da kuma wanda alhaji ah, aliko ta kamfanin shi zai gina shi kuma zai tace shi ma sama da abin da ƙasar nan ke bukata ba magana wai mai yayi za ki ba gida maganar ma cewa Najeriya za ta fara sai da tataccen mai kaga zai kasance muna sai da tataccen mai komai sai da mai wannan abin bai fi ƙarfin gwamnati ba. Ma sauraro abin da ya sawwaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Malam Garbadin Muhammad na NNPC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. to albarkacin azumin watan ramadana yanzu ga wannan nasiha daga wannan malami da zai gabatar da kansa sunana Ismail Garba game da shi wata na azumi Allah subhanahu wata'ala ya fardanta ma musulmai wannan azumin wannan wata ne da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum ya kunka imani da Allah Allah ya fardanta muku azumi ya wajabta muku azumi kamar da wajabta ma waɗanda suke gabanin ku wanda falsafan ba mu azumi ko da Allah subhanahu wa wajabta mana azumi dan mu zama mun samu takwa ne domin azumi yana nuna ma dan adam yana da wani kafa'a ko wata isuwa ta yadda zai iya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala zaka ga mai azumi yana a cikin ɗaki ga ruwa ga abun sha ga sa ga shawansa amma ya bar su dan Allah saboda ya san Allah yana ganin shi wannan ne yasa ake son sai ya zama misali gare mu a rayuwa a lokacin da muka yi azumi din nan muka bar abubuwa da yawa dan Allah to haka ne kuma duk rayuwa mu ake bukatun ta tafi haka sai da ka himmantu ga aikata wani abu wanda ba dan Allah bane ka tuna da cewa Allah yana ganin ka sai ka bar wannan abin wannan shine falsafan da ya sa Allah subhanahu wataala ya samu na azumi dan mu san cewa tabbas muna iya samun takawa mu kiyaye wa'insu abubuwa da Allah subhanahu wataala baya son mu aikata wannan shine sirrin da ya sa Allah subhanahu wataala dora mana yin azumi ta yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau na cewa samun nasarar da uwar gida Hillary Clinton a matsayin wadda za ta yi wa jam'iyyar ta demokarat takarar shugabancin Amurka wani sabon babi ne da aka buɗe a fagen siyasar ƙasar. yana yi mata fatan samun nasara a babban zaben da ke tafi a watan Nuwamba. Saƙo daga Muhammadu Salihu ƙauren na Moda jihar Zamfara. wasikar mu gaba kuma cewa ta yunkurin da gwamnatin tarayyar najeriya take yi na sasantawa da tsagerin 'yan niger delta san bai dace ba ganin cewa an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa saƙo daga ummi matar muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya zo daga bafa haruna bajoga da alhaji abubakar jibrin dan gusau wanda suka ce muna kira ga 'yan boko haram da cewa su yi wa allah su ajiye makamansu don allah yana so a tausaya bayan shi a wannan wata na ramadana da ake neman yardarsa muna fatan allah ya gafarta wa jama'ar da boko haram suka kashe a boso da ke a kasar nijar to masu duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za mu sake dawa da izinin allah yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ta na gabatarwa da kuma juli lathis discretion da ta hada shirin sai injiniyan mu sisk mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu karfe hudu da rabi ne a najeriya da nijar lokaci ne kuma na yau da gobe